اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والافاق والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشهادة الأعداء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yanzu mun shiga daren laraba ne daren ishirin da hudu ga watan juma'a da awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu da hudu da arba'in ishirin da tara ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha tara watan kasa Allah ya taimake mu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun littafin tariqu salihina ila rabbil alamin amalan wani idan abu salami ba da Allah saka mishi alheri hanyar mutanen kirki duk abin da ake kokari na karantar da karantawa da ake da wazi da ake da komai da komai so ake mutane su zama nagari Allah ya kasa mutanen duniya gida hudu ne an gane ko akwai annabawa akwai manzanni akwai salihai akwai kuma siddiqai wannan su ne mutanen kirki fa ulai kama allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wa shuhada'i was salihin annabawa siddiqai shaidai salihan bayi duk wanda baya nan mutane wannan su kadai yayi wa nema kissa fitukar da muke siratal ladina an'amta alaihim a samu a cikin salihin ne ko shuhada annabawa kam sun kare siddiqai babu su a yau abin da rike shahire da sajai to shine aka tattara mana wannan dan mu zama nagarin ga hanyar da ake yi a zama Allah ka rinda mu zama nagari yau za mu tashi karatu na hamsin da tara shafi ɗari biyu da sha uku a cikin ɗari kusa da yin fadlu qada'i al muslimina kaji wani aiki da yin ayyukan mutanen kirki shine suna kokarin biyan bukatun yan uwansu ba wai kai wani mutum yana da bukata ka je ka dakushe ka tabiya ba bukul ba sa bukul salihan bai. ba sa hasala an gane ko suna son alheri ga yan uwansu musulmai ka je ka biya wannan wanka musulmi ka zai ji abin da take kan kabari an biya kuɗi kawai yana fama da keken siyasa ka ce kai wancan a jamar ko motar za ka dan tura mara Ko ga gan shi zai je saukar ruwa ka kawa da kuma misali ko abu dai kama da haka biyan bukatocin musulmi akwai falala a wajen wannan akwai wani hadisi ya limamu ta bani yau shi hadisi ne sai mazan Allah ce sallallahu alaihi wa sallam sai na raka dan uwana musulmi akan wata bukata ta shin na fitin musulmi kaga ba bukatar banza ake magana ba yace hatta jiya to ni a wajena wannan din ya fi mu alkhairi da na yi itikafi a masallaci na na wata guda ahabbu ilayya min an atakiba fil masjid asharan okay aw shahran ya fi mun alkhairi a ce na yi itikafi a masallaci na na wata guda kaga fa ita yake itikafi balala shine ka biya bukatar dan wanka mutum an gane Mun yi wannan abin a ci kwatantawa fadlu qada'i idil muslimin falalar biyan sun musulmai hadisi na daya man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati man kana fi hajati mutumin da ya kasance akan bukatun dan wasa wajen kokarin ya ga bukatun dan wasa sun biya to shi Allah zai tsaya akan nashi bukatun nashi sun biya ana maganar bukatoci na alheri ne banda shari an gane ko fi sahihain hadith ya zo a bukhari da muslim an abdullah ibn umara a jasta wannan ya ce an abdullah ibn da dalin da nunin dukkan rani saboda an hasu darri ne abdi ismun mazrun bi abdi an wa mu mudaf Allah mudaf ilayhi ibni sifatul li'ab wa sifata bi alil mawdu kama kan ba kan gulla ko an abdullah ibn umara an karbo daga sahabi dan sahabi abdullahi dan umar Allah kara musu yadda radiyallahu anhu ma Allah ya yarda su anna rasulullah shi ibnu umar ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala annabi ce a gaya mana maganan nan gashi ana gaya mana al muslim wa akhul muslim musulmi dan uwan musulmi kai kana cewa nan uwanka da aka yi tare wannan shi ne shi ne dan uwanka wanda yake musulunci ko da ba zai tsara ba wanda baya musulunci ba shi da shirme ne Allah ba zai baka lada dan kana dan uwan wani ba Allah ba zai baka lada don kana dan wani ko baban wani wani dai je ka gari kaza ko kana yare kaza ko launin ka kaza ko matar kaza ko ƴaƴan kaza abuwa goma ne kun yana fara mana shi waɗannan goma baka da zabi akan su shi ba za baka lada akan goman nan ba waye zai aike ka za ka zaba wa ce ce mahaifiyarka kana da zabi su waye ɗan uwanka muna zabi ya zaka ina ma wani bai zama ɗan uwana ba inda zabara shi ko ba wani sannan kuma a ina za a fika wanne gari ne a wata kasa sannan zamanin da za a fika da dare ne ko da rana zamanin sa bai koyin ba ka da zaki matar da ba ka yi za ka wura ba ka da zaki sai ka ci kai doguwa mai kaza ce shi sai ka da baka kuma katuwa an zaɓar da wata kama a halice ka yaran da za ka yi ba ka da zaki ya kan za ka yi mu gama na launin fatar ka sai gani shi ya zama ya zama fari farare da yan wuta ne sun jiwa ma wuta galibin yan wuta fararen fata ne saboda sun jiwa akwai sahabbai ke sun fi dubu ina ga mana bakaken sa akwai littafin rabu shi an zata habashan alimama su bi wai ɗaukaka tare da bakaken mutane ta gama bakaken mutane ya ce ko kun san musulunci daga maka sai kasar bakake ya zo idan ya kafin ma ya je majini sai zo garin bakake sai ta kawo sabai bakaje suka ya sai wa baki falala har waɗanda suka kwantar da manzo Allah sun kama yau bakin fata shine shakara ne babu manzon Allah ne ko ka fata dan ka daina raina launin ka akwai alheri cewa a cikin janna akwai sharri cewa a cikin fararen duk su abu da fararen an gane ko adadin ka suwa ka baka da zaki a kansu ina za ka mutu duk ba za ta Allah ba zai baka da dan wane ne ya aike ka ba ko wani ne ta aike ka dan ya ce fala an saba idan ka ga iyaye sun ma amfani ka ba hanyar su allazina amanu wa taba'atu dhurriyyatun bi imani sai ka bi da imani dan cewa kai wani dan uwanka ba hanyar baka jira ba sai ka yi aiki cewa a gari ka za a kai yi kai da amma sai samu kai yan mutum cewa amma sai da zamanin mutanen kirki duk wannan ba zai ba sai ka yi kirki abu lahabin ba da ba zamanin manzon Allah mutum ne an gane ko yaranka ba ka da lara a yare dan kana malala ya kai shiga aljanna ba zai ba ko dan kai kana hausa kai ko ba zai ba haka launin fatan ka, ba a ma sai a kanka Allah ka kuma jini mun gane wani ko musulmi ake magana musulmi dan uwan musulmi ne zan nan Allah sallallahu alaihi wasallam ka la ko ba zai zalunce shi ba ka kana zaluntar mutum kana musulunci to gaskiya akwai gyara kana san gyara a hanyar salihan bai musulmi baya zalunta musulmi wala yuslimu baya sallama shi annan makauta su tafi shi gane ko wa man kana fi hadaji akhihi yace cikin mutumin da ya tsaya akan bukatun dan uwansa musulmi kenan ake magana ko kana Allah fi hadaji shi ma Allah zai kula da nasa bukatun ya biya masa kaji daga cikin hanyar biyan shi ne kake ganin amfanin kai sadaka ka taimaki wani ce ga shi ne a fama da tsawo riga sai su sa wannan kuma Allah zai biya mu an gane ko wa man farraza an muslimin kurbatan yace wanda ya yi wata damuwa daga musulmi yana cin wata damuwa bacin rai bacin rai yake fama da shi ko na iyali ko na yaya ko na mutan gari ko abin da ya kama kamala ko na abin hawan ko ko na ko abin da ya kamala sai ka yaye mana kamar abin da ya ji dadin abin wannan abin ya bushe farrada Allah anhu anhu qurbatan min qurbati yawm al-qiyamah shi kuma Allah zai yaye ne ta damuwa wata fatar rai da fatar rai na gobe al waye baya son ai mishi wannan gashi ko wani to daga cikin hanyoyin da za ka bi Allah raba ka da bala'in kiyama shine ka tafiya cin musulmi wa man satara musliman wanda ya rufa musulmi asiri bai je ya kunya tashi ko na so ya wulakanta shi ba sai shi ma satarahu Allahu yawmal kiyama Allah zai rufa mushi asiri gaba da kiyama to ba wannan shine musulunci Allah ka taimake mu aikata shi me ka wannan shine man kana fi hadisi akhi ko hadisin yana bukhari hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da arba'in da biyu imam muslim a sayin shi na dubu biyu da ɗari biyar da tamanin allah samu dace aljaza'u min jinsil amal ka ji ta magana karin magana ce aljaza'u min jinsil sakamako yana kasancewa da irin jinsin wanda ya nagari sai gani shine ba wani kowa ya da kyau zai gani wanda ya nagari zan kansa shine ma'anar ta aljaza'u min jinsil amal za a ma sakamako da irin aikin da kake aikatawa rawa muslim an abi hurairata radiyallahu anhu qala imam muslim ibn al-hajjaj Allah ya jikan shi Kawai ka yi daga abu hurairah Allah ƙara mishi yadda ya ce qala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan wanda ya yaye wata damuwa shine bacin rai gabarin wani musulmi an mu'minin gabarin wani mu'min ko man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabin duniya daga damuwa ko bacin rai na duniya nafasa Allahu an kurbatan shi ma Allah zai yaye mar wata damuwa ko kace bacin rai min yau yawmal kiyama daga damuwar Allah ya to wanda kuma ya samu da damuwa fa Allah ya yi musamman sai da boye dan yi taushi kan mutala sai wai da ba da hausa sai kuma abuwa ne da dalile na tahiliya? bari ya bude wani taushi ba a so sau a ce kai dan ya ji Allah ya samu lafiya wa man yassara ala mu'sirin wanda ya sauƙaƙe wa wanda aka tsananta mushi ba shi ake masa misali ya ka biya ya kasa biya mutanen ku tafi na zakin zaba kinki to ku biya bashi mana a sauƙaƙe marmana ko ka rage marmashi ko ka ce shi kenan kai ka bashi ga ni zan biya kana ko ni nake bin kawo dubu goma ta je kawo dubu biyar arje ma sauran kai ta alama a mu'sir wanda ya sauƙaƙe ko ƴan kasuwa ne suna tsadar barayi suna jarabar tsada kai sai ka zo kai sauki ka zo ka wanda aka tsananta an gane ko wanda ya sauka wanda aka tsanantawa yace yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wannan alkawari ne shi kuma Allah zai sauƙaƙe mishi a duniya da lahira al jazaa'u min jinsil amal ya sauƙa Allah ya sauƙa mishi a sai ce duk shugaban da ya tsananta Allah tsananta mishi yace duk shugaban da ya sauƙa Allah sauƙa mishi wa man satara musliman annabi yace duk wanda ya rufa musulmi asiri an gane satarahu Allah fid dunya wal akhirah shi ma Allah zai rufa mishi asiri duniya da lahira zai ce wa amma anan kada waɗansu ba su koma suna sabon Allah kamar za su yi jize sai a rufa musu asiri ba za a rufa musu asiri dan za ku bata al'umma ne shi jize wannan kamar bola sai a unguwa idan ana zuba bola a unguwar ku ba a kwashewa to kowa sai ya kamu da cuta shi sabon Allah idan ana yasa cin al'umma suna kallo suna shiru ko to wannan kamar kama ka ajiye wata bola ce ana ta zuba ana ta zuba sai kuma ta tana wani wari kuma sai a unguwa ta kamu ka shi mai samun Allah kai ya ce Allah kuma sai ka gan shi yawan samun Allah ne kika dake shi to wani rufin asirin zaka man sai ka man nasiha kuma ka kai kai sai kai ka ga kowa shi ne ka rufa mana shi? amma lalle kai man nasiha ya ce shi ne ba wallahu fi aunil abdi annabin Allah ya ce sallallahu alaihi Allah yana taimakon bawa ma kana al-abdu fi auni akhir matsawar bawan yana taimakon dan uwansa musulmi kawai hanyar da za ka yi Allah ta mace ka ka nemi mutane a mulkinka a karantarwarka a kasuwancinka a mu'amalarka ka taimaki mutane Allah ka wa man salaka tariqan wanda yabi wata hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi a cikin wani hanya ilimin addini ake zance ba kan Allahu bihi tariqan ila aljanna sai ce sanadiyya wannan shi ma Allah zai sauƙaƙe mishi hanya aljanna da aka neman ilimin addini hanya ce zuwa aljanna dan ana za ka san me Allah yake so me baya so da ba muna kin so ka san me Allah yake so kai me Allah baya so ka bashi to ai ka sani kaza an yi rai? sai ka aika sai ya ce wa mastama qaumun yace babu waɗansu mutane da za su mutane ba waɗansu mutane ba su taɓa taruwa ba fi baitin min buyutillah a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah shine masallaci an gane ko yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah Qur'ani kenan wa yatadarasunahu bainahum suna koyawa suna koya shi a tsakanin suna darasin sa illa nazalat alaihim as-sakina annabi Allah ya sai wata nutsuwa ta sakko musu daga wurin Allah falalak karatun Qur'ani a masallaci ne wa bashiyatuhum rahma sai rahma ta zo ta lalle su wannan ana karantawa ne ko ana tafsiri jifa ya shiga wa haffatuhum al-mala'ikatu sai mala'ikun Allah sun kewaye su wa zakarakum Allah fi man inda sai Allah ya ambace su a cikin mala'ikun da suke tare da shi ko yanzu a ce ai gwamna ma mun jina magana ka to ba baki ga mutane sun fara zuwa suna bayyana kai kawai kawai gwamna ne yi magana ka a sanar ka <laughs> kwanta yana jijin ka har sunan kai fara ita ko wani a gaji to kai kake nan kai ka wajen mutane <laughs> to kuma sai wannan Allah ne ke ambatan sa annabi ta ne ko na dan gata ne a gurin Allah kenan Allah ya taimake mu ka zama gatan wa zakarahum Allah fi man inda sai ce wa man batta bihi amalu wanda kuma aikin sai jinkirtar da shi bai aikin girki ba lam yusra bihi na saboda wannan saba sa ba ta gaggawa da shi ba ka ji zancen da na fara gama ko kana dan wani sai ka dogara da nan baka komai to wannan ba zai ma amfani فقد إذا افتخرت لآباء ذوي شرف قل لا صدقت ولكن بئسما ولد ليس الفتى من يقول كان علي إن الفتى من يقول ها أنا ذا idan mutum yana alfahari da iyayensa masu darda ni ne dan wani jikan wani yace sai mu ce gaskiya ne amma tun da abin da suwa na suka yi ba ai ba jarumi ne wanda ni ne wani ai jarumi wanda ba wanda ne dan wani dan wani ba jarumi wanda ni ne wani kana dan wani ba kai aikin wani ba shi da amfani an gane ko akwai bi kafin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-imam Muhammad dan Ali dan Hussein dan Ali dan Fatima yar manzon Allah mana jikan dan da yar manzon Allah ya fada ya jikan Hussein jikan dan da yar manzon Allah ya fada ya fada sai ga wani alibi shi sunan Jabir yace ya Jabir la tazhabanna bikal mazahib kada fa tuna kada fa a tafi da kai tun da tunanin ka ta hanyar yin wadannan wace kai ne wani kai ne wani sai ce wallahi na nan tsira Allah حتى الرجل أن يقول أحب علينا وتعالى sai ka ɗauka ya ishe mutum ya ce yana son sai di yana goyon ban ali shi kenan ya kare falau qala inni uhibbu rasulallah wa rasulullahi khairun min aliyin ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه به إياه. إذا برن جامك da mutum zai ce ni ina son manzon Allah kai san manzon Allah ibada ko yace wallahi da mutum ce ina kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai manzon Allah ya fi ali ba ma gani sai wanda kuma baya aiki da tafi a rayuwar manzon Allah baya aiki da sunnan sa sai wannan san da yake ma bai mara amfani kaza magana mana walau qala inni uhibbu rasulullah wa rasulullah khairun min alil thumma la yattabi'u sirata wala ya amalu bi sunnati ma nafa'ahu bi iyawi da wannan kan bazan shi amma sai fattaqulla wa amalu lima inda baran ga muku tsoron Allah ku yi aiki dan abin da ke wurin Allah laysa bainallahi wa bain ahadin qaraba Allah ba shi da dangantaka da kowa ba shi da da'atin ba shi da yayi ba da kakanni ba da yan wani alhakan da Allah ba wanda ne kowa ya sai ce ahabbul ibadi ila wa akramuhum alayhi wanda Allah ya furo a cikin bayansa gaba ɗaya wanda ya fi karamci abun Allah shi ne mai tsoron Allah ne aiki da tsoron Allah sai ce man kana lillahi mutiyan kana lana wali wa man kana tawwala lana wali wa man kana lillahi asiyan tawwala lana adu yace mu ahlul baiti duk mai bin Allah shi ne masoyin me saba Allah mafi na kaddar nan magana mana, akwai hadisin Allah ta tsinda wani hadisi ke yawanci da Allah gafarta mishi shagal bane cin sai wanda gai Jabiru dan Abdullahi Ansari Allah ƙara mishi na ce ya au fati ayyamin tashrik an yi sallar laye yau misali wa ce gari aka wannan kalmar amina kun wata wallahi annabi ce ayyuhan nas sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun لا فضل لعربي على أدني ولا لأدني على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم إن الله أشكاكم ya ce ya ku jama'a ubangijin ku ɗaya shi ne Allah kuma baban ku ɗaya ne Adamu Allah ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi shaykin fi shakkin min al-ba'd fa inna khalaqnakum min turab Adamu ne asalin kafa mujin nan da bamu yi ba dinaki kowa ya mutu yace dukkanin ku baban ku ɗaya na ga tuni ne dan wani kai dan waye kama sai ne wani dan wani sai an dan gine kowa dan ya annaba ne kan ba sunan mayan adam ba sai ce ala ba saurara la sabra li arabin ala adam wani balarabe ba shi da sakara da akan wani babban gwari azumi wanda ba balarabe ba wala li azumi ala arabi ba wani ku babare da yake da kalala akan balarabe wala li ahmara ala aswara ishi babu wani da da yake da daraja akan baki wala li aswara ala ahmara ba wani fakiri ke da daraja akan fari zaka ne to sai illa bi da tsoron mafificin kodan Allah shi ne mai tsoronsa wata ruwa ta bayan shi kuma sayiya ce ce in na ma huwa taqiyyul mu'min aw fajirun shafi babu wani a duniya sai mu'mini mai tsoron Allah ko fajiri mai tsoron Allah Wani shi ne abin da ya ce mana sai ce kulle-kulle adam wa ara kullukum min turab dukkanin ku daga adam ana an halice shi daga wuta Za ka da kaman batsari amaluhu lam yusrihi yawa kullukum min turab an halice shi daga kasa wanda aiki shi bai kai ba wani dan wani ba ta bada amfani ba shi yayi wannan jama'a Allah samu da shi wannan hadisin na kan takarda na muslim ko jibo biyu da ɗari shida da saba'in da tara shine lambar sa abu na gaba falalar taimakon musulmi ko igazatul malhufi sadakatun taimakon wanda ke gajiyayye shine malhufi wanda ke gajiyayye makaho gajiyayye gurgu gajiyayye ne, mutumin da ba mai yari tana yaro gajiyayye ne mutumin da nake da ya kayan san gaje ki sai ba kun gaje ki wannan ma sadaka ce sai ya zo a Bukhari da Muslim an Abi Hurairah an Abi Musa al-Ash'ari daga Abdullah ibn Qais shine Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara mishi yadda yace annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala kulli muslim ala ce wujubiyya wajibi ne akan duk wani musulmi sadaka shi yayi sadaka wajibi ne kullum kowa wajibi yayi sadaka fa qalu ya nabiyallah mutanen arziki suka ce ya annabin Allah sallallahu alaihi wasallam amma lam yajib to wanda bai samu abin da zai sadaka ba ya kamata ya tambaye nan kala sai ya ce ya amadu ya yi zai aikin hannu sata zai yi na ce gone gone menene mai ciyawa zai ita zai zai ya sayar wa na nafsahu ya amfanar da kansa wa ya tasaddaqu ya sadaka jama'a kun san lokacin da aka saukar da ayar sadaka sabai da suke da ko suka rike suna ya ba su ladan su sadaka don samu wannan kawo suka ce fa'il lam yadir idan mutum bai samu ya yi aikin sannan ba ko ba zai iya ba ce zai قال سيتي da الحاجة الملحوفة sai ce maka wa ma'abocin bukata wanda ke yi abin taimakon abin tausayi wannan taimakon yin da kake gani akwai alheri a cikinsa akwai hadisin da zai baka tsoro a cikin sunan da turmi abu tana ma ya rubuta ne shi na bai ce fa innama turzaquna wa tunzaruna bi Ya ce kawai kawai shine ma'ana a adakan hasare shi kawai Allah yana ba ku arziki ne yana taimakon da saboda wannan raunanan da shi su da sai addu'a Allah ya kallon siyasa. sai ka kai taimaka da rana wani hadisi na Anas yana son sanar da da hadisi na sai ya ce akwai wadansu mutane sun biyu a Madina ɗayan yana zuwa wajen manzo Allah ya kwashi karatu ɗayan kuma yana zuwa ya sana'a gidan su ɗaya shi wancan shi ke siyar da gidan wannan kuma ɗalibin ilimi ne sai shi wancan mai siyar da gida mai sana'a ya kawo ƙarar ɗan uwansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullah wannan baya komai yi ke komai sai ce la'allaka turzaku bihi yace ba ajal kai kuma ana baka arziki ne saboda wannan da kake taimakawa za ka taimaki wani kai ba sai Allah ta taimake ka idan ba ka da shi ka taimaka mu abu sun bukata gajiyayye qalu fa in lam yajid suka tafi idan bai samu abin da zai taimaki gajiyayye ya zai qala fal ya'mal bil ma'ruf wal yumsik an ash-sharri fa innaha lahu sadaqa yace sai horo da kitan wani yace kai yara ku tafi makaranta kai yau ka kaji ka da babanka je ga da babanka ka wancan ba san makwacin wani ka kira shi mai kuɗi abincin nan tare al'amur bil ma'ruf ne ba sai ka jawo aya ba kare ko kowa zai yi wannan sai ce yayi horo da kyakkyawan abu kuma ya kame bakin da kai yi shari wannan ma sadaka ta sa wanda ya kasa wannan aika da sanya za a yi shi Allah karma mana shi wannan yana bukari ne ya ce mutum ne bukari dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar muslim dubu ɗaya da takwas Allah gafarta musu sai dai ne aika wani gwamna nasa wani gari an ce kasan masar da zai karshe ma wata nasiha mai ban sha'awa ya ce an nasu sinfan imma akul laka fi din aw nazirun laka fil khalq shi ce kaga ka tausaya mutane za ta shugabanta duk mutane da kake ganin sa a duniya da wanda ka da wanda ka ba da wanda ma ba za ka ga ba da wanda ma ba za ka ji ba yanzu kuma kowa na da alaka da kai ko dai dan wanka addini ko dan uwanka na halitta to na ga duniya kana da alaka da ko ta addini ko ta halitta da majina aka yi karfi aka yi ta idan ka haka na ta malikum hakuri gare ka hakuri gare shi ba ni aka hakuri gare ko ne talatin ya gama cika afa ji gare ka haka ko dai dan uwanka addini to ka da ayyuka maka mutum a cikin addini ko dan uwanka na halitta kamar Allah ya ce menene wa qulul lillahi husna Allah kana mace ne wannan shine karshen kitabun sai kitabun adabi littafin ladabi to anan za a koya mana ladabi kuma to kaji ladabi yana cikin hanyoyin mutanen kirki kar ka dace wani ai ba shi da ladabi ana gane ka ko a magana ko a tafiya ko a mu'amala an gane ku ka zama mai ladabi ka zama mai ladabi ka iya magana ka san dan da kake magana kuma in za ka yi tafiya ta mutane ba wai irin ta jin kawai da ya wuce an gane ko kana wanda ya mu'amala da kai ya ji yi bakin cikin rabuwa da kai suka ce idan idan safarta walam yabki alayka ashabuka faraji akhlaqak idan kai abokan abokanka ba sai bakin cikin rabuwa da kai ba ka jara halanka wanda kake zama da shi cikin baka nan yana jin fada ne to wannan shine kai kana nan ka kika san me kai mu'amala amma ce banda ma da yake an samu mara to wanda ya fi tantanta ta wani shine matanka su je baka jiran suna jin ba daɗi dan ya ce khairukum khairukum li ahli mafi alherin kuma bi alherin yaransa ƴaƴanka sai na dama wani dawo sun damu da ba wasu wani alheri amma sun dama ka suke su ka takura musu ba a san wannan ko kana shugaba a ce ka ga ana murna ba daɗi a dama mun san ka gani? ba zai ka shugabanci tunani kowa ya ka ba kar ka ba su halattanka duk wanda ya shugabanci kowa zai shi ko na kungiya ne ko na masallaci ne ko na gina ne kowa bai shi ta ba nan kai ko kungiya kake kwanta, ko mutu kai ko a ku aka ce kai ne babba sai ka kun ga dalmanka ko malami ne da shi duk wanda ke san kowa ya zo shi ya dauko riga da dalman banza a wani asar isra'ili amma akwai ibra a shi akwai yana sai na musa ce rabbi as'aluka alla yadhkurni ahadun illa bi khair yace Allah ina roƙon ka zan ba mai ambatan annabi Musa sai alheri Allah ya ce ma fa altu zalika ga nafsi ban yawa kai na haka ba Allah ma ko wanda ba sa son bai ya ce idan mutum yawa mutane mulki to rabi za su so shi ni na adalci rabin za a so shi balle da mulkin da ba fakiya da ma ga ma ba su rai ka san da su kuma aka zo ka ɗaure ka aka ce ka rantse jiki ne a wajen ka abin da asan ba zai wa a tare ko Allah ba su yi Allah ma ce a fana da adadin musulmi na kalmujirmi na ai ba zai ba ko kitabul adabi Allah ka mu ladabi fadlul hayayi falala kunya kunya tana cin ladabi zama ne kunya ne kamun ayi nisa na san ta me kunya kama shi ka ce wani ba shi kunya me kunya din ayi magana am wannan ta fara ida da ba eh. ba jin tsoron Allah ne kunya ba kunya wata ta dabi'a ce a cikin mutum da suke sa shi abin da ya dace ta hana shi abin da ya dace shi ne wani hali ne mutum yake samu shi wani halin zai taimake shi abin da ya kamata kuma ya wanda ya kamata wannan shi ne kunya shi ne tarihi da kamata dan daga yana abin da bai kamata ba kuma gaban mutane to ba shi da kunya Allah samu dace Sai sai ya zo a Bukhari da Muslim an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma daga Abdullah dan Umar Allah kara masa yanda anna Rasulullah lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ah, ka kuna mutum ne nan take ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam marra ala ya wuce wajen wani mutum min al ansar cikin mutanen Madina wa huwa yajidu al wannan wa al hali ake mata al halin shi mutum yana wa gari yana wa'azi ga dan uwansa fil haya akan kunya shi da kunya karka shi baka da kunya ba burgewa bace kuma mai kunya yana da dan uwansa da shi فقال رسول الله كما ذن الله صلى الله عليه وسلم دعه وجهك عليه منا فإن الحياء من الإيمان أي كن يترى في إيمان بو ينا حنا جيم رأتوا كيف عليه منا أي كن يترى في إيمان mana imani yana da rasa kenan reshe kaza reshe kaza ce duk wanda ya rasa wannan hujja ce ya rasa wannan reshe na imani Allah ka jari imanin ka kawo ka da imanin wannan ba shi da kunya zai gyara sai kana jin alaban kowa za ka iya rage mutum to wannan ba kunya wasu sai ka gyara wannan an gane ko ko kina jin shi kin karfin kowa a unguwar inda babanki ya mutu wanda ya ga miki gaskiya to wannan baban kiki ne an gane ko wannan yana bukhari hadisi na 24 muslim hadisi na 36 Allah samu da shi Abi Sayyid ya zo a Bukhari da Muslim an Imran ibn a jattauna an imran ni saboda suna na imran kuma shi majrur ne bil fata ne ba an mutasil li annahu la yansilifu ko an imran ibn husayn qal daga sayyidina imran an husayn Allah kara mishi lashi قال wa صلى الله عليه وآله وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يأتي الحياء لا يأتي إلا بخير kunya ba ta kawo كومي في الهيد in ka ne akwai amini mana matan da idan ka ce kina son wani in tana son da mata yawa sai shiru matan da ke shi ne ma aka ce alfitiru menene al'asiri mutum da amma fitiru shi kuma shi ne su mata sai shiru inda shiru ta da kenan ta ma yaran yanzu za su ma shiru ba ai dama ta gama wace wanda take so ka gina mar wace ko ta rubuta sunanta ma zuciyar hannun Suna sa zuciyar hannunta saboda ba su da kunyar galibin yaran namu Allah raba shi kora kan nan bala'in da ke damu kwanan nan sai ga hanya kawai ta sun tara ado suna tafiya da sauri suna ta suna kira da rana ko na kira da man da wannan ba kuma ka bani to me kuke muku ya kuma umma uban yana kallon ta wani ba haushi ba ake ma labari ba haushi ne ma la ne yar ta sa kaya da ilabi ta tafi kan nan boko nan ne ya zan boko ya yi ta da jarida tunda ba Qur'ani suka yi a magalibin kana karatun jarida kai ya Qur'ani ma an kai ba Qur'ani wa kai yin ta ba Qur'ani wa halati kai ya da kai da ce ko duka zama kira an ba Qur'ani sai kuke kuna mutane suna kuma ba koyi yana a cikin ne to ba ta samu amma kana da kana da aiki Allah ta kamake mu maka da hadisi annabi ce idan mutum yana Allah yana son bawa da alheri ta ta'amala sai ya dauke shi aiki akwai wanda su suna aikin Allah ne an kuma ta baka aiki to bari kai aikin Allah sai ka ya manzo Allah ya Allah ke daukar mutum aiki ki sai wani mashi muwafaka akan aiki na alheri hayyar sai shiga Allah na don ne ke aiki alheri ai ba aikin Allah ne akwai albashin sa an gane ko to shine sai wani ya ga ta yi wata shiga irin ta mutanen arziki sai ce wanda da mana ce wai zai kallon ta kai kira banci dan Allah ta shiga maka ta ko kan ce ba ko na faruwa ne ha baushi Allah ka dafa ce da ne hamsa ba kan ce da suna ga mana littawa idan ka ga yarinya budurwa tana son wani abu kan titi sai ka sai irin abun ka aika gidan ka shiga kana jawo wani to su iyaye sun gane ne hakan tana titi a bakin ne ta mata baka kuma ka da tsaya mala iyayen mu murza lokacin da in ana zauna ko gidan biki suna tafiya da asuba ne ana sallan magarba suke shiga gida yanzu fa kai za ka wuce suna buki sai dai ka wuce musu akan shi ke sunan da buki Allah karfa shi Allah karfa mana sannan babu ba ya wace ci ba ne wallahi Allah ka jara mana ka ce mutum mu jara kunya ba ta zuwa da komai shi da alkhairi wannan yana sayin bukhari hadisi ne da shida da dari ɗaya da sha bakwai imamu muslim a sayin shi na talatin da bakwai lamma kenan ko cikin sayayin ya zo a bukhari da muslim dai annabi hurairata radiyallahu anhu daga sayyidina abu hurairah Allah kara mishi Allah annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce al-imanu bid'un wa sittuna shu'batan yace imani yana da rassa sittin da 'yan kai shu'ba shine abin da ka gowa rassa shine shu'ba Fesu kuma shi ne an kai teku ko ka ce sittin da biyar ko da haka da daidai ke fahimma. Sittin wa bid'un wa sittin na shu'uba ya da nasa sittin da yan kai. Sai ce wal haya'u kunya ma shu'ubatun cin al-imani wani rashi ne cin rasin imani. Akwai wani littafi mujallaji takwas ne suna shi shu'uba shu'abul iman na malam bayan ɗin. Yake bayanin rasin yana kawo hadisi da asali karkashi. Allah ka fasa mishi. wannan hadisi na al-imanu bid'un wa sittuna shu'batan wal haya shu'batun min al-iman yana cikin sahih bukhari hadisi na tara muslim hadisi na 35 Allah ya rahmata kuma mun ji ladabi ko ya ga ladabi mutum ya zanto yana da kunya idan mutumin da ba shi gaskiya ba shi da ladabi ya ba ladabi idan ba ka da ba ka nasara ba a komai ko aikin gwamnati kake ma ba ka da ladabi ba ka da shi sai ka yi ladabi an gane ko kuma ga an yi an yarba ne an iya sai da ko dan sai wajen bakani shi ta fama ana koya ko abin da bashi abin da bashi ko kuɗi da bashi ba shi ta koya mishi shi ya kwari ya ɗan tashi kuma ɗan ba za mu ji wannan ba abin da suka ba koya ba su Allah karɓa mana shi fadlu husnul khuluq falalar hali yana cin ladabi kan sai mai kyakkyawan hali kyawun hali makarmar akhlaq fadlu husnul khuluqi falala kyakkyawan dabi'a gaskiya rukun amana sanin ya kamata karamci hakuri soyayya dukkan nan akwai littafin makarimul akhlaq قال تعالى الله يشفي وإنك لعلى خلق عظيم الله يشفي رمضان الله صلى الله عليه وسلم يشفي غلك والله ثلاثا تجيب ما تجمع أولا halaye. shi ne abin zafi akhlaqur rasul dabi umman zan Allah alaihi salatu wasallam don ana so ka ta rubuta wani ka nemo su karanta kai aiki da su wa innaka la'ala khuluqin azim tana cikin suratul qalam aya ta 4 Allah ta mu dace dabi umman zan Allah ne kaga falala ce wannan خصم الغيظ من صفات المحسنين تقع تاوان على farko zan tafi da hadiye fushi menene hadiye fushi kar ka ce duk abin da aka masu sai maka ba ka ce wala ba ce ka ce lam zau fi kare ne shi mai karamci ba ya ce duk sai an ja shi sa mai karamci yana da da kai kuma ma da don da ce da abin da aka masu sai ya rama ba kare ya mace abin da bai rama din ba an gane ko kabdul ghaizi min sifatil muhsina haƙiye fushi a ba ta ma da kai kamar ba ima ba wannan sifa ta mummuni Allah ya sa mana muhsinin jama'a ta aiki me dalili sai qala ta'ala Allah ne ce wal kafirin al ghaiba wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin da kuma masu haɗe fushi dan ba ta musu da kamar ba su ba wal afiri in haɗe fushin ka da ya kuma a wulakantar zaki ne an bai kamata ba ana yaƙi kuma kafiri ya sare ka kuma kace shi kenan ba matsala a ba za ka an gane wannan ana magana tsakaninka da musulmi mu'amala a ka. kake dan kauda da wani abu wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas da masu yawa mutane afwa afwa ma tana cikin kyawun halaye kaban to kana yin afwa ai wanda ba afwa Allah ba zai shi afwa sai ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ta aiki Ali Imran aya 137 akwai wani a cikin ɗan jikan ɗan da yar Allah ya fata ai ba shine al-Imam Zainal Abidin Allah ƙara mishi rahama Allah ƙara mishi rahama Ali ibn Hussein wata rana na da zaune sai ku yin gaishe na kuma ruwa suna da wajen ɗaliban sai lokacin da ta tattila marwa a kan ya kalle ta ta shaku sai ce na san wanda ya sa ta wannan abin shi ɗan sai ta ce Allah ya ce wala sahabi na gaisa sai ce kalar su gaisa na haɗe da shi sai kuma Allah ya ce wal afina anin nas da masu yin abuwa dan za ka yaɗe shi baka yaɗe ba ka wannan abin da zai ne amma bai yaɗe ba shi ma falala ta amma bai ka wancan ba sai ce afautu an kina yafi sai ta ce wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu ta ce an ji hurra liwa ce na dan ta Kala jin mutanen Allah na. eh ai ka san hatta annaba ta yi tsakar rasulu faddalla ba a mu ala ba Allah ya samu lafiya sai shi wannan abun halitta sai akwai tawon ayyana akwai wanda su dalla akwai wanda kuma kasbi shi kyawun hali a da haka Allah ya halitta wanda shi kuma wanda ba shi da shi ko ya zai ce inna Allah qasama kuma akhlaqakum kama qasama bainakum kuma. ina da man karka hadisin nan Allah ne ya raba ɗabi'un ku a tsakanin ku min da raba arzikin ku wani mun arziki da yawa wani kana wani kyawun halin shi wani kuma kana Allah ya samu shi. da haka sai shi ta menene wani Allah ya raba arzikin ku a tsakanin ku kamar da kyawun halayen ku Allah ka bamu mai kyau husnul khuluqi wannan aya mun faɗa ko husnul khuluqi sababun min asbabi dukhulil janna kyawawan halaye suna daga cikin sabbin da suke jinya mutum ya ga aljanna in an ce kyawawan halaye za ka ji su Shi ne kaful aza ka kane cuta ka kasance da mutane wa bazlun nada sannan abinda Allah ya baka ne dan basu ko ihtimalul aza idan sun ci ka ka jure makasir da nan kuma ka zama mai tawali shi kenan kana da kyan halaye ka yi tafi kai girman kai kai kan Allah kanka sannan kuma ka sai ba san abin da Allah ya hore ma sannan su ce su ka jure sannan kuma me ka ka cuce su kai Allah ta mada shi husnul khuluqi sababun min asbabi dukhulil janna روى الترمذي وقال حسن غريب الإمام الترمذي روى حديث دوام الترمذي حسن غريب عن ابي هريره رضي الله عنه قال لابو هريره الله يدري شيء سئل رسول الله أن تنبي من الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر ما يدخل الناس الجنة يدخل من أدخل كما كسو مفعوله هذا الناس مفعول أول الجنة مفعول الثاني sai ce ah, daga mafi yawan daga mafi mafi mafi abin da ke kai mafi abin da ke yawan kai mutane shigar da su aljanna ya ce inna Allah ne akan wani abu ne mafi yawan shigar da mutane aljanna sira an aksari ma ya tiro na aljanna aksar bai annabi wani abu ne mafi yawan kai mutane aljanna ne fa qala shi shi taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawan hali kasance mutane an sun cuce ka da jurewa sannan ka dan ba su abin da ke hannun kai ta wale wannan yana kai mutane aljanna bayan tsoron Allah wasu ila sai kuma aka tambaye shi an aksari ma ya tilin nasan nara wani abu ne sai yawan shigar da mutane wuta ne qala fa qala dan nabi sallallahu alaihi wa sallam alfamu wal faraj baki wannan bakin da kake gare shi ko yawa mutane su shigo kakan bakin su wanda zai yi sallah kwana ibada sai shi wuta saboda wacin me ta mishi fakilat ka ummuka an tara hadisin ai wa hal yakubba an-nasu an-nari ala wujuhihim aw ala manajim illa hasaitu al-sinati wannan baki ce kufa alaika hada ya mu'az Allah samu dace saboda sharrin haske kaga sai aka sace alani aka sa wani kusoshi aka rige aka sa labba amma baka yi hankali ba sai ya kai kauta sallah sallah asuba za ku yi ba ta ba ku amma sallah sun zama sallah asuba an mutum kuma zai yi mana wani kenan Allah ka yi ba su yi. sai ce ba shi wal farz da kuma al'aura farji zana kenan ko luwaɗi ko madigo shi ma ana kai mutane ba musamman zuwa zaman da muke cikin za zan buɗe wasu sa'ida sunan na farma kana kana mana kana kana wani ma baka nema ba rumwa shi. ga mata sun kuma suna tsinki irin na idanu an samu shi tsanin telawa dama san mu iyayen mu na hausa ga hannun rigar ta hannun ke zuwa yanzu ba ba hannun ma hannun ma ne an daina hannun rigar masu waye wace wannan amma ta mishi gari ja Allah karfa shi ga alifin aliyan banzar ya ce ba ya ce kafin kiyama ta tsayo sai mutum ya zo yana zina da masa a kan TV ana kallon ya ce mai dan imanin ne ba zai ce ba dan kuma bayan ka gangan nan ma mai ɗan imanin saboda imanin kullum da biya yake lam yasa min ad-dunya illa bala'un wa fitna hadisi ibn wada'i yace ba abin da ya tsara a duniya sai bala'i da fitna ka jara iya abin da kai iyawa amma ka jara su gaba da ka iya ba Allah ka taimake mu wannan hadisi na al-Imam at-Tirmidhi hasan al-Gharib yana cikin sanan at-Tirmidhi hadisi na dubu biyu da Allah ka kauta ta nuri muna jin kyawun halaye ko suna kai mutane aljanna zama mu gyara halayen gyara kayanka bai zama sauke mu na baba kan azara man anzara kin gane ko husnul khuluqi min sifatil akhyar yace wa kullum min al akhyar dukkanin salatin zababbun bayi to kyawun hali suna sun ci sun zababbun mutane mutane sun ce zababbun duk sai ya zo a bukhari da muslim an abdullahi ibn amrin daga Abdullahi dan amru dan Abu Hadi dan Sali Allah kara mu shedda radiyallahu anhuma kada ma ko ale shi lam yakun nabi lam yakun wannan tsaurin ya zama sala saboda ba su kisa kira ku lam yakun nabi sallallahu alaihi wa sallam fahishan yace manzon Allah ba ne alfasha ne, mun san alfasha magana ba magana ta rashin mutunci ba ta shin kyawun halaye suna cin masawul akhlaq kuma da tabi munanan halaye munanan dabi'u to manzon Allah ba mai nan halaye bane wala mutahassishan annan ba mai kirkiro alfata bane fahish jibilli da mutafashin kasbi a wanda shi ba dan iska bane amma dole sai zama dan iska shi ma sai shi kuma ya ce ce tun mutane sun iskan da barko ne iskan sannan baya wani mutafashin wanda yana kirkiro alfashin ba da bisa mutum ba ne na kirkiro shi annan baya wani ya kirkiro alfashin kuma ba da bisa mutum wa kana ya kulu ya kance inna min kiyari yana da rashin mafiya alherin ku zaɓaɓɓun ku a hasara kuma akhlaqan wanda suke tafi da ku kyawun halaye to shine zaɓaɓɓun mutane Zaka zo ka zama da shi mai mamaki mutumin da ke da kyawun halaye kwana zan yana bacci a rubutan shi ya yi kiyamun lai ya sha ruwa a rubutan shi lazin ya yi na nafila ya ce husnul kullu kan kai mutum ya samu darajar mai wanda ne ya azumin rana wani abun da muke gani ko ne adam alimamu shafi Allah da shi. lokacin da malami shi imam malik sirar Allah ya rasa mai sabi shafi yana ta kuka yana ta ba masa kai hakuri ne ai kai karatu ne ma malik zai ga ma ilimi irin masu zigan nan sai ce ku ba ku da hankali ai ba ilimi kadai muke koya wajen sa ba akwai abin da ba a koya kuma sai a wajen shi ne a kalan kyawun halayensa ladabi irin nasa kuma Allah ya samu dashi wannan hadisin da muka ji yanzu yana sanan na tambaya bukari ko dubu uku shi da ɗari biyar da hamsin da ba sayar bukari sai muslim dubu biyu da ɗari uku da ishirin da ɗaya Allah samu lafiya روى أحمد الإمام أحمد يارو في مسند بسند صحيح لإسناده إن كنت shine ko annabi hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu Allah da shi cewa fa radiyallahu anhu ana filla ladabi ba an gane ko kamar sabi ka ce radiyallahu anhu wannan ladabi wanda annabi duk ka ce sallallahu alaihi wasallam kamar wani malik ka ce rahimahullah ana filla ladabi da ake fara shi ma saboda man sana eh, ilaikum ma'rufan fakashi yanzu ya zamu saka abu hurairah shine mu ce radiyallahu anhu ba gwamnati ga islam je wannan wa me zai zama yana aljanna radiyallahu anhu yace samitu abul qasim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji baban qasim shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma yana cewa khairukum mafi alkhairukum islaman a musulunci mafi alkhairukum a wajen musulunci A ahasinukum akhlaqan wanda shi ka bi ku kyawun halaye idza fa'ihu idan sun fahimci addini wanda sun karanta addinin sun gane kuma suna da kyawun halaye to wannan su ne mutanen alheri kaga kenan ba ilimi ba kuma aiki da shi ba. Allah samu dare wannan yana cikin musnad ne Imam Ahmad hadisi na dubu ashirin da bakwai da dari biyu da hamsin da biyu da isnadi sai khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza tafihu abu na gaba a cikin alam littafin da kuke so ya dan Allah ana son yanzu ka koma gidanka matanka zai ka da halayenka in kai mai gida ne ɗayanka sai ka san ka mutum shi ne wannan karatun ya mana amfani idan kuma kai shugaba ne a gadan canji a shugabancin ka kore yara idan an da ana ganin wannan yaron ba ne ba a kai da mutane a canza an gane ko idan kai misali baban ka yana jin rashin jin daɗin zama a ka canza ka canza ana ja kullum arruju ila al-haqqi khairun min at-tamadi fil batil ka dawo kan gaskiya ba a ce kalar ta kan barka Allah ka yi mu'amalatun nasi bil husna تنفيذ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاملان تمتان لتتاور أجي أتتاور هاني حكم فا أي شيء لهم من الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء كما أمرت منا لتتاور هاني روى الترمذي وقال حسن صحيح الإمام الترمذي روى حديث من الحديث حسن صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أبو ذر البخاري الله قال مش الله ala abu zar ce kala ni rasulullah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce min ittaqillah kaji ji tsoron Allah yanzu ba da abu zar ka dace ba da kowa ba ake umarni sako ne ake ba mu cikin abu zar ya ga a duniya ga shi ba ittaqillah ka ji tsoron Allah haihu ma kunta a duk inda kake ka keɓance ne kai kaɗai ka bar garin ku ne a karashin mutane ne talaka kana talauci ne ko ka samu wadata ne damuna ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba kai tsoron Allah ka samu kuɗi ko ka raba da lafiya ko ba shi ne ma na haifa ma da a cikin da kuma din da ka samu kun kai tsoron Allah dan Allah yana ganin kamar abin da ke koyuwa ga Allah la tasfa alayhi hafiya wa atbi kamar na mata kasara wa atbi sayyi'ata a hasana wa atbi as-sayyi'a la tujifa jinai wa atbi as-sayyi'ata al kuma ka bi mummuna da kyakkyawa idan ka muna na sai fita cuta an gane ko wani hadisi suna na tabi ya rasulullah amin alhasanati la ilaha illallah yana cin hasana ce la ilaha illallah inna afdal alhasanat ta ko ce ba ai wani ba da ce la ilaha illallah ka ba ta wani sai fita mishi an gane ko sai ce wa ƙin nasa kuma ka ka danyi mutane ka zauna da mutane ka mu'amalanci mutane da khuluqin hasan da kyakkyawan hali ai ba sai an gama ba ko kyakkyawan hali yanzu ba kalli nan an nasa wa ƙin nasa ba sai wa musulmi na ba saboda zai kana musulmi kana wa dukkan musulmi jin da kaje duk musulmi ya zauna a rasa ina ce layi ya la yi yanna islamu min kibali sai na umar sai ake sai la yi nan islamu min kibali kada ku ji kare musulunci ta hanyar ku a ce su ne fa ba da dama a ci mu kana musulmi kana shan giya kana shan taba kana zuna kana ruwaki an cimma musulunci ta bangaren ka ka san ganta ta yi rauni ta bangaren shi musuluncin ka san gashi ko na mun ana su zan duk kullun lafiya shi karo la yusiyanna al-islamu min qibalikum idan yanzu ka je kana kana mu'amala da wanda ba musulmi ba shi abin da yake gani kawai dana mutunci ne fama an gane ko to wancan tun za ka mutu sai ka gyara halanka idan ka fito a cikin mutanen kirki sai ka gyara halanka da kake ganin an sai an sanna ba su da mutunci ba su rika ne wajen sun kawai da nasuwa ko ba ka ba galibin mutane suna ganin ɗan sanda kamar mugaye to ba haka ba ne waɗansu ne suka ba su da idan ka fito a gida ana so ka kare darajar gidan idan kin fito a gida ana so ka kare mutuncin wani gidan za ka san imamin Allah ne ba wani mutumin kirki kuma za ta kira na rashin mutunci da kyautawa idan ka fito a cikin mutane kana kungiyar su zai kai mutunci da san mutanen arziki ne idan ka fito anguwa sai kare kana da mutanen anguwa kana mai za'idi yi sai ne ka ba ta zaki sai ka yi kirki kuma haka in ka fito a gari sai ka kare musulmi daga sanya halayenka an gane ko haka in ka fito a kafa sai aka ce mutunci ya shafi kowa ba ya shafi mai kawai sai sai ka mu'amalci mutane haka bai Allah ta lafi wa qulu lil nasi husna ba mutane ke tsawon hanyar Allah ka mu dace hadisi dan wazan nan sahihi ne yana nan ba ta dubu da ɗari tara da tamanin da bakwai Allah ka mu dace husnul khuluqi يسجل ميزانك يوم القيامة اللهم سجل موازيننا يوم القيامة to lokacin kiran sallah ya zafa ranar abinda muka hana jiri Allah ba malada wannan muka yi takali Allah ya farsa mana Allah ya gyara halayen mu Allah ka sa waɗannan karatuttuka da muke yi su zama hujjatar lana na alaina Allah ta'ala ka sa wannan amana da aka dora mana mu iya daidai da kamata wannan muke dora kuma su iya daidai da kamata Allah ka kan iyayen mu da malaman mu da kakannin mu Allah ya gafarta musu Allah ka yi salama Allah ka sa su mutu sauran iyayen mu da malaman mu da kakannin mu da muke raye da su Allah ka yi musu albarka ka saka musu alkhairi Allah ka shirya mana da mu da ƴaƴan musulmi ka gyara halayensu Allah ka shirya da matan mu da matan musulmi ka gyara halayensu da zamu gaba ɗaya Allah ka yi albarka gare mu da ƴaƴan mu da matan musulmi Allah ka yi albarka ga matan mu da ƴaƴan musulmi da mu gaba ɗaya Allah ka yi wa garin mu albarka ka tsare mana shi ka kiyaye mana shi ka inganta mana shi ka ba da zaman lafiya a cikinsa ka gyara halayen mutanen mutanensa gaba ɗaya da sauran gawawa na mutane Allah ta yi wa wannan jiha ta albarka ka ba su zaman lafiya ka ƙara kiyaye ta tsare ta sa albarka cikin tattalin arzikin ta ka jara shi gabanin ta da sauran mutanen da suke rayuwa cikin da sauran doyin musulmi wannan ƙasa da ka ba mu Allah mun gode maka Allah ka ƙara albarka a cikin ƙasar mu da zaman lafiya da arziki da kwanciyar hankali da tarbiyya da hankali da nagarta da sanin ya kamata Allah ka jara shi gabanin mu ka sa tausayin mu a cikin zukatansu. da sauran ƙasashen musulmi abin da zama yi ga talakawa Allah ka taimaki shi a gaban su duk abin da zai zama bala'i da shari ka taimaka Allah ka hana su gaban nesa Allah ka gyara samarin mu da ƴan matan mu da matasan mu da dattawan mu da malaman mu da mu ɗaliban da ƴan kasuwan mu da sarakunan mu da manoma da ƴan siyasa Allah ka yi mana albarka gaba ɗaya. Allah muna roƙonka ƴan uwa musulmai da ba su da lafiya a cikin da suke Allah ka ba su lafiya Allah ka shiga bakin su Allah ka zalcinya ta zama fara da su kansu ko muke da ƴan sauran lafiyar Allah ka ƙara mana lafiyar nan ka sa albarka a cikin lafiyar mu Allah ta'ala ka taimake mu yi abin da zai da lafiya. Allah muna ka ƴan uwa da suka rasu musulmai a cikin da suke Allah ka su kansu gafarta musu ka yaye musu kai musu wannan abubuwan taka da kake ka bayan ka salai Allah ta'ala ka yi musu rahama mu da muke raye Allah ta'ala ka sa aminci a rayuwar mu da albarka Allah ka samu wani lafiya Allah ka sami abin da lahirin mu za ta fi ne mu Allah ka raba mu da kasancin duniya da wakancin lahira Allah ka taimake mu ka taimake mu Allah ka goyi da bayan mu goyi da mamadu ban bayan mu Allah ka dafa mana ka ci gaba da dafa mana dafa mana Allah ka yi mana maganin adawaran bayi wanda suka dame mu zuwa, Allah ka dafa wanda suka tayar mana Allah ka tayar musu Allah ka samu gama lafiya ka goyi da bayan mu ka shirin al'amuran mu Allah ka samu gama lafiya zaɓe da ke tawowa Allah ka sa shi lafiya a gama lafiya da ba mu shugabanni na gari wanda za su tausaya mana su kula da addinin mu da mutuncin mu da rayuwar mu gaba ki Allah muna roƙonka ah, ka san a hannun mutanen kirki Allah ka zama gatan mu Allah ka taimake mu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum